ga masu neman ƙarin bayani za su tuntube mu da karfe 11 da rabi na safe zuwa 4 da rabi na yamman kowace rana wanda yake buƙatar magana da muka haɗa ya mana test ko ya kira mu wata fa'ida ce da kuma tambayoyi suka karu muna ne nan muna ta ƙara bincike ku ci gaba da taya mu da addu'a kar Allah ya gajiyar da mu malaman da suke karantar da mu Allah ya ƙara musu ƙwarin gwiwa su fahimtar da mu mu gaya muku haƙori mai kuɗa mai ciwo amma ba mai kogo ba wanda yake ciwo diyar rirrike ko in ka sha ruwa ya zafi ko in kai za kaza za to ga wani sirri shi ma mai sauki wanda za ka haɗa ka raka kuskurawa kana zubarwa inda ya ciwon haƙori ne kai wannan haɗin kana yi kullum na wata ɗaya bi lahirar rabbi za ka rabu da ciwon haƙori kwata-kwata cikin yarda Allah in dai ba mai kogo ba ne don kuɗa da haƙori suke su riƙe ko in ka ciza abu ka ji zafi ko kuma dada shi ya dingi zafi ko haƙorin ya dingi kuɗa yana ciwo ga wani haɗi mai sauƙi ya fi komai sauƙi wanda za ka haɗa ka jaraba ki jaraba wani haɗi ne wannan lemun zaƙi lemun zaƙi da ake sha ƙwallayen lemun zaƙi za ki samu ƙwallayen lemun zaƙi kamar wato wato dunkulan lemun zaki guda biyu ko uku ƙwallayen ciki za ki tattara su sai a wanke su sai a samu tukunya ko abin dafa ruwa a zuba za a samu ruwa ruwa kamar cikin wannan kofin gashi dai sai a zuba sai a samu gishiri kamar half teaspoon sai a zuba sai a tafasa shi in aka tafasa shi sai a sauke sai ya huce da ɗan ɗimi sai a rika ɗiba ana kuskura baki sai ruwan ya yi sanya baki sai a zuba sai ka ƙarar da ruwan nan gaba sai kin ƙarar da ruwan nan gaba ɗaya in yaro ne za a sa rabin kofi sai a ɗan ɗibi gishirin haka da hannu sai a barbaɗa sai a tafasa shi ma ya masa haka bi izinin lahirar biyu in dai abin da ya shafi ciwon haƙori ne za ku yi sallama da shi ai kwana talatin ana wannan kullum da safe a jaraba in kun gwada kun ga yayi ku sanar da bayan Allah su masu gwada kana manta da subscribing da sharing da comment na muku fatan alkhairi ma